proje irajar proje ne wanda gwamnati ya kirkiro don a taimaka ma da mutane bisa fannin abinci shi yasa kamfani wanda ake kema orano kenan arewa sun kama tallafi su da miliyar goma sha daya da dugu fudu don a ci gaba da wanga aiki na irazer in an diba agades jahanes babu ruwan sama da yawa shi yasa ba a noma ma na, na damana amma da nazari da aka yi aka gani ruwa cikin kasan na akwai ruwa musamman ruwa da yawa kuma ga hilin noma don ka shi yasa an gani in dai an bi wasu ka'idodi ana iya a ci da wanga aiki shi yasa an yi fas pilot kenan fas na godin na shekara biyu tsakanin 2013 da 2015 bisa fili uku filin nan sun kumsa da agarus kenan cikin komin na kirozerin da tigirit da injigaran cikin komin na ingal to sakamako da muka samu birema sakamako ne mai kyau mun gani akwai abubuwa da yawa da ake iya a shibka kuma a samu amfani shi yasa mun sa alkama mun gani ya ba sakamakon mai kyau kuma gurin shi mu samu hektara dubu guda wanda za mu gyara sai a shibka shi don manoma da makiyaya su samu amfani don ka shi yasa yanzu juye 2015 kenan zuwa yanzu muna cikin fast the development kinnan fast the development kinnan ya kawo sabon salo sabon salo shine yanzu an kara wirare da projet zai aiki da cikin irazai da tamisan kadai ne ake yi amma yanzu mun shiga cikin ayyar tunda cikin ayyar ma akwai manoma da yawa wanda suna tallafi suna su a kama musu to shi yasa proje ya fara kama musu bisa fannin noman nan kuma banda a yi mai suna akwai intervention na proje a fannin eh, kiyo eleva kenan akwai rijiyoyi da ake yi rijiyoyi da yawa na makiyaya wanda akwai wanda sun lalace ana gyara su akwai kuma sabbi wanda ake yi kenan sai in ke dai alhamdulillah yanzu mun gani aikin nan muna iya mu ci gaba da shi